لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mana gode ma subhanahu wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan yammaci na juma'a hajji babbar rana 29 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1432 daidai da 25 ga watan nuwamba watan 11 shekara ta 2011 miladiya a jiya cikin taimakon allah ta'ala da iyawarsa da wasa muka kammala littafin alaƙiratul wasu ta shekul islam ibn taimiyya ubangiji allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da gafara shekul islam ibn taimiyya ya zayyano abin da ya shafi a ƙaida ta ahalu sunna wal jama'a filla filla daki daki a cikin wannan littafi inda muka ɗauki tsawon darussa goma sha hudu muna karanta su allah ta'ala ya sanya mana albarka cikin duk abin da muka karanta kuma ya sanya sanadiyar tsira ne a tare da mu baki ɗaya da duk waɗanda suka saurara kuma kullum muna da jaddadawa karatuttukan abu na farko mutum na farko da ake yi da shi shine kai da kake sauraro so kada ka ji an yi karatu ka ji da wani ake a'a da kai ake kai da in ni na gyaru ka gyaru maka gyaru sai ga al'amura sun zo da sauki to amma kawai ayi karatu ka ji ai da suwa ake yau an bata kan suwa ne a kai kenan yanzu ka kai tidin mun tsira kenan kada mutum ya sama kan shi riga irin ta yahudawa da nasara da Allah ta'ala ce alamtar ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha dan yahuda su suka ce nahnu abna'ullahi wa hibba'u me ka tsarka me ka tsarkake kai kamar wannan su suka ce lan yadkhul jannata illa man kana hudan haka yahuda suka ce nasara kuma suka yi alkafara suka ce ina sai dai in ba nasare ne a gani Allah ta'ala ya sauke so idan kowa ya gyaru sai ga al'amura sun zo da sauki ubangiji Allah madaukin sarki ya gyara mu ya tsaftace mu ya tabbatar da mu a tafarkin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama kasancewa daura dama ana yin ta mako guda ne sai zamana muna da rarar kwanaki biyu inda jiya alhamis muka kammala kuma ta taso tun daga asabar har zuwa asabar mai zuwa kenan muna da rarar yau zuwa gobe to sai muka ga akwai wata risala wani takaitaccen rubutu da a sheikh muhammad bin abdul wahab rahimahullahu azza wa jalla yayi sai muka ga yana da kyau mu karanta shi kuma ya rubuta shi ne a babin tauhidi abin nan eh, al'aqida al tana babin aqida sai ka ji yaran mai bambancin su eh galibi in ka saurari abin da ya shafi aqida babban abin da ake so zuciya ta gamsu da shi ne zuciya ta yi imani da shi aga kamar da ya ce wa min al billah al-imanu bi asma'il husna wa sifatil ula a wannan abin da ya shafi ƙudurin zuci ne da sauransu sannan gaɓe kuma su yi abin nan amma wannan abin da ya shafi tauhidi ne za mu karanta kai tsaye duk da cewar da aqida da tauhidi da al'iman da as-sunna duk al'amura ne da suke magana akan abin da ya shafi tauhidin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da shi sai dai wani yaran yana fin karkata zuwa ga wani abin kun gano wannan da ke ko akwai an rubuta littafi akan al'iman mun zo da littafin al'iman na ibnu taymiyyah kuma yan uwa duk sun gan shi akwai kitabul iman da ke cikin sayul bukhari akwai kitabul iman da ke cikin sayul muslim akwai kitabul iman wa shara'i'i da ke cikin sunan nasa'i kenan za ga suna ta kitabul iman ashe imani yana da daraja haka kuma tauhidi akwai kitabu tauhid na imam al-bukhari shine kitab din karshe a cikin sayul bukhari kamar yadda kasan ya bude da kitabu bada'il wahyi sai bai shi da kitabul iman sai bai da kitabul ilm kaga da ashe kenan imanin yana ginuwa ne akan wahayi ba mutum zai zai kera tauhidi ne da abin da ya shafi tunaninsa da yawa kuma akan ci karo da mutane su ce ana magana kan aƙida kuma muna daɗa maimaitawa in aka ce aƙida shine duk abin da mutum ya kudirce a zuci kuma babu yadda za ka rasa mutum da kudirin zuci in ya zama alkhairi mai kyau ne sai ya ce alaƙidatu sahiha in ya zama bai shi da kyau ya zama a ghairu sahiha ƙida da bata da kyau saboda haka ka ce kai ba ruwanka da kowace aƙida to wannan ma wata aƙida ce ta daban kenan ƙida ka ba ruwanka da kowace aƙida Allah ta'ala ya sauke wannan littafi ma'ana tahut sunan shi kenan dama mun ce littafin da ke hannunmu ya kunshi littafai goma sha tara littafi ne wanda yake bakan damiyar littafai ne littafi ne wanda ya kunshi littafai littafai goma sha tara ne a ciki za mu karanta na goma sha ɗaya ma'ana tahut me ake nufi da tahut domin ubangiji Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin ya ce Allahu waliyun ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum na an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun haka Allah ta'ala yace alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi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 من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرارة والخنازير وعبد الطاغوت أقال فزنا الطاغوت يفتو هكا الله تعالى يتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هكا الله تعالى يتي والذي نجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد أقال فزنا الطاغوت يا ذو أبتكي القرآن من جرمان kuma lafazin at-taghut mushtaqun ne daga at-tughyan kaga ce at-tughyan shine ƙetare iyaka a kowanne irin abu yin abu abu ya faru sama da yadda yake a da mutum kenan mutum ya ci ya ƙoshi tatil ya ce wallahi na kasa tashi kaga ya yi mai tsohuyan a wurin cin abinci mun fahimci wannan hakan nan wajen karanta alkur'ani mai girma saboda an ce warattil qur'ana tartila wajen karantawa har ya zo saboda tsabagen ya huce miza ta karatun qur'ani kuma ya dinga kakalo waɗansu abubuwan da ba su da alaƙa da qur'ani kaga ya huce ka'ida ya zama ya yi kenan to za ga haka cewa tuhuyan shine ketare gona wuce gona da iri a kowane irin abu tuhuyanan wa kufara ba la kaina bainahum al wata wal za zaka ga wannan shine misali fadin Allah ta'ala da yake cewa inna lamma tagal ma'u hamalnakum kun filjariya inna lalle mu lamma tagal ma'u a lokacin da ruwan ya wuce yadda aka saba wani ruwa kenan ruwan tufan an yi shi ya wuce yadda abin yadda aka saba a ɗabi'ance a ruwan sama tun haga ruwan yana sakowa daga sama ne kuma yana ɓuɓɓugowa yana ɓulɓulwa daga ƙasa wa fara tannuru kenan ruwan ta sama fa abuwa ba samai bima'in munhamirin wa fajjarna al-arda uyunan ala amrin kada kudir to ruwan da ya huce yadda yake sai aka Allah ta'ala ya kira shi da at yace inna lamma taghal ma'u lokacin da ruwan ya karu ya karu ya huce yadda aka saba yin ruwa hamallakum fil jariya sai muka dauke ku a cikin jirgin ruwa ta'ala tazkiratan wa ta'iha udhunun wa'iya haka kenan ana cewa at abin da ya wuce gona da iri abin abin ya wuce kaza da lafaz fi'li madhi din shi tagha ta'un ghainun sai alful maqsura ubangiji Allah madaukin sarki ya sifanta fir'auna da wannan yace da annabin sa yake min ayatin al-kubra izhab ila fir'auna innahu tagha ta ina kenan ta taha kenan haka Allah ta'ala yace qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ta gaban wannan kenan haka nan kuma yace izhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi dhikri izhaba ila fir'auna innahu tagha ya huce da ta ɗan adam saboda me saboda ya ce ana rabbukum al'a'la saboda me saboda ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda me saboda yuzabbihuna abana'ahum wa yastahiyuna nisa'ahum saboda me saboda sanuqattilu abana'ahum wa nastahiyuna nisa'ahum wa yana fawqahum qahirun saboda me saboda kaza saboda kaza saboda kaza innahu tagha haka Allah ta'ala ya ce ma zagal basaru wa ma tagha haka Allah ta'ala ya ce inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jara ma'ana duk mun lura na ma'ana taghut malam yake zai mana bayani akan ta at-taghut shine duk abin da aka wuce gona da iri akan shi ko ya zama na shi karan kanshi shine ya wuce gona da iri din ko kuma a kan shi ne aka wuce gona da iri din misali miji Allah ta'ala ya ɗora ma matar shi ta mai biyayya wurin yin biyayyar sai ta wuce gona da iri kaga ya zama tahut ko ma'ana kenan idan shi ya tilasta idan shi ya ɗora ko kuma ita saboda tsabagen yi sai ta yi wuce gona da iri shi kuma yana kallo bai hana ba kenan ya zama tawhut ta zama tawhut kenan an samu tawagit tsoraka dole wannan zai zama mana matahiya sosai da sosai akwai waɗanda suke ƙasanka ko dai suna binka a malinta ko suna binka a shugabanci na addini na limanci a masallaci ko suna binka a matsayinka na kai yayansu ne ko suna binka a matsayinka na kai mahaifinsu ne ko suna bin ka a matsayinka na kai shugabansu ne ko a makaranta ko a jiha ko a ƙasa ko a unguwa ko a menene ko a menene to sai ka ga waɗannan nau'ukan biyayya da za su yi maka kada ka kuskura su wuce gona da iri suna wuce gona da iri kana kallo kai gum da bakinka to lalle ilalla za ka zama ɗagutu kuma ubangiji allah maɗaukin sarki akan wannan ya turo annabawa baki ɗayansu don a kakkaba ɗagudanci da gaban ƙasa a tabbatar da tauhidi ya ce walaka da ba su fi kulli umatin rasulan an ibadullaha wajtanibu taghut sai da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi ya ɗauki tsawon shekaru goma cif yana kiran mutane zuwa ga tsantsar tauhidi ma'ana tsantsan kafirce ma taghut kenan wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa sai da tsawon shekara goma yana kiran mutane zuwa ga tauhidi sannan shekara ta goma sha ɗaya aka yi iraji da shi aka wajabta mai sallah aka ci gaba da sallah da tauhidi a garin makka tsawon shekara goma sha uku ya hijira zuwa madina ana aka wajabta azumi da Sallah da zakka da hajji da jihadi da kiran sallah da sauran tafasil kenan dubu abin da tauhidi ya ɗauka shi ya ɗauki kaso mafi tsoka domin shine rashin sa asara duniya da lahira mutum dubu ne ba su je ake hajji ba kuma sun rasu eh kaga kenan tunda sun rasu ba maganar ma zuwa ake hajji balla ce ko sun tafi ko ta karkashin kasa ba wani batun zuwa ta karkashin kasa ya tara kuɗi kawai ya je da ran shi to haka wannan ya rasu bai je ake hajji ba ba abin da ya shafi tauhidinsa ba abin da ya shafi imaninsa in ya yi wannan ne dan ba shi da sarari dan Allah ta'ala ya sa sharaɗi liman istata ilaihi sabila to amma kaga mutum zai mutu akan kafirci ne kuma ya ce shi ba shi da kuɗi ko yana da kuɗi haka wannan ba hanzari ba ne Allah ta'ala ya sauke saboda haka dole mutum ya sa ido sosai da zuwa kada shi karan kanshi ya zama ɗagutu ta ɓangaren biyayya da ake mushi. ko kuma kada ya zama ɗagutu ta saboda biye da yake ma wani ɓangarori no kenan biyu ko dai ya zama ɗagutu ta saboda shi ana mai biyayyar saboda haka shi ya zama ɗagutu ko kuma ya zama ɗagutu saboda shi yake yi ta ko ta ina mutum zai iya zama ɗagutu kuma duk ayoyin da aka karanta babu inda aka yabe shi asali ma Allah ta'ala ce ai wallazi najtanibu taghuta an ha. waɗanda suka nisanci ɗagutu ba su bauta musu ba wa anabu ilallah suka koma ga Allah baki ɗaya to waɗannan lahumul bushara suna da bushara ta musamman a duniya bashir ibad kai ma bayina bushara allazina yastami'una alqawla yattabi'una ahsan saboda karka da ana batun ɗagutu ka ji ko lata da uzani wannan a zamanin mushrikan larabawa kenan a yanzu kuma ba har yanzu akwai tsaguti din har yanzu akwai kaza har yanzu akwai kaza har yanzu akwai kaza قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أي باي بقات دوغو ترجمة كاكانت الأصول الثلاثة كاكانت القواعد الأربع كاكانت كشف الشبهات كاكانت كتاب التوحيد كاك ita ka karanta masayar jahiliya na farko dai ka san ba abin shi bashin dalili a har yanzu babu wani abu da zaka ce ya faɗa bai baka dalili ba kuma littafin da zamu yanzu a wannan littafi din mai shafi biyu warka ɗaya bari ka gani da yake ruwan dalilai a sheikh muhammad ibn abdul wahab yake cewa rahimahullah azza wa jalla i'lam rahimakallah i'lam rahimakallah ta'ala anna awwala ma farada Allah ala bani adama al-kufr bi taghuti wal iman billah والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم وأما معنى الإيمان بالله فهو an ta'taqida anna Allah huwa al wahda duna masiwa. A shek Muhammad ibn Abdulwahab rahimahullahu رحمه yake cewa i'lam ka sani ya kai dan uwa mai albarka yace rahimakallahu ta'ala Allah madaukin sarki ya maka rahama kaga makarantar sunna kenan yana maka karatu kuma yana roƙa maka rahamar ubangiji dan ba in wata makarantar je ka ana ko in mutum in mutum bai yi ba shehi zai fushi da shi kullum ba a jin rahama sai dai za a da shi za a tsine mishi za a mai kaza za a mai kaza amma yana karantar da kai yana kuma roƙa maka rahamar ubangiji sai ce i'lam ka sani bai ce if'al ba saboda me saboda al-ilmu qabala al-qawli wal amal saboda ana ilimi ne kafin ka hurta kuma kafin ka aikata ala hadi qawli ta'ala fa'alam annahu la ilaha illa la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fa'alam ka sani sai aka fara kawo al-ilmu annahu la illallah aka kawo al-qawlu wastaghfir li dhanbik aka kawo al kuma a duk lokacin da aka ce al'ilmu ilmu shine idraku shay'i alamahu huwa alaihi mutum ya fahimci abu ya gane abu a yadda abin yake wani shi ya kira al'ilmu in ka gane an ka san abu ba a yadda yake ba bai zama ilimi ba ka san shi a bai kenan a nan za a fitar da ashakku a fitar da alwahamu a fitar da kaza a fitar da kaza a fitar da kaza kuma ilimin nan da ya faɗa ilimin nan shine abin da yake gatan mutum duniya da lahira Allahumma sai dai a babin wani ya ɗara wani amma kar mutum ya zama cikin waɗanda suke sifirun zero kwata-kwata saboda me saboda shi ba karatu ya zo ba ya zo neman kuɗi ne ko ya zo aiki ne saboda ka ba abin da ya dame shi Allah ta'ala ya sauke kuma ilimin tauhidi din da malam yake magana akan shi shine ilimi mafi daraja mafi tsada duk wani ilimi da ba shi ba to gwargwadon darajar sa gwargwadon yadda yake ma tauhidi hidima dan akan tauhidi na ubangiji Allah madaukakin sarki ya turo annabawa baki daya ba turo su ne don su koya ma mutanen yare ba kun gane wannan da kyau ko to amma idan ya zama yaren kuma ba za a fahimci addinin ba sai da shi to haka yanzu ya sami daraja ne ta yana da alaka da addinin alaka kuma ta kusa ba ta nesa ba su tsara gwargwadon darajar ilimi gwargwadon yadda yake ma addini hidima ba gwargwadon yadda kai wannan department din kake ba ko wannan faculty din kake a'a gwargwadon alaka shi da addini gwargwadon yadda yake da daraja ilmin tauhidi shine kan gaba kuma ilmin tauhidi shine ilmin da ke zama da kai ɗa a cikin al'umma ka zama bawa ga Allah shi kaɗai in ba haka ba sai dai a bautar da mutum ka ji mutum bai san komai ba ba abin da yake an ce da shi ya yi mawaliyai hidima shi kenan in da ima waliyai hidima ya rabauta shi ba zai so ya zama waliyin ba kullum dai Allah ya baku mu samu shi ba zai addu'ar Allah ya ba mu su samu ba ko a rufe kofa walitakan ne ba a rufe ba ya ce an awwala ma faradallahu ala bani adam lallai farkon abin da Allah ya wajabta ma dan adam nan min babi ta galib kenan amma aljanu ma suna ciki mun fahimci wannan mun an ramja da mutane saboda annabawan daga cikin mutane suke ko annabi ko akwai annabi cikin aljanu eh? ya Allah ta'ala da cikin suratul an'am ya ma'shar al wal insi eh eh alam ya'tikum rusulun minkum yaqusuna yaqusuna alaykum ya ma'ashar al-jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum rusulun minkum kenan akwai rusul min al-jinni wa rusul min al-insi eh ayat ta hada ta ce an kace menene eh shi wa fa shi annabin da ke cikin mutane ka ce na'am wai ce na'am <laughs> ka samu ta ba kenan ina da mantata wani magana a tafsirin surat al'an'am a daidai wurin ko wannan min babu galib kenan in ba haka ba da annabawa abin nan da mutane da aljanu baki ɗayansu an wajabta musu alkufur bi taghut su kafirce ma tagut wal imanu billah ba wai ga dan adam kadai ba ba wai yan adam kadai aka aka wajabta ma al-kufr bi tagut ba yace anna awwala ma faradallahu ala bani adam lallai farkon abin da Allah ya wajabta ma dan adam mutum da aljan al-kufr bi tagut abu na farko shine kafirce ma wal imanu billahi imani da Allah wani shine abu na farko don haka Allah ta'ala ya ce wa man yakfur bi taguti kaga sai aka fara gabatar da alkufur bi tawhut wa yu'min billahi sai aka kawo jawabu man faqad istamsaka bil al wuthqa lam fisama laha wallahu samiun Ali. kenan yanzu abubuwa guda biyu ake nema abu na farko alkufur bi tawhut mutum ya kafarce ma tawhutu abu na biyu al'imanu billah ya imani da Allah kenan dan ya kafarce ma tawhutu bai imani da Allah ba har yanzu bai tsira ba dan ya yi imani da Allah bai kafirce ma ɗagutu ba har yanzu bai yi ba tauhidinsa bai yi ba abin da tauhidinsa yake bukata su ne abubuwa guda biyu abu na farko alkufur kufur bi shi shine ma'anar la ilaha abu na biyu al-imanu billah shine ma'anar illallah kisa la ilaha illallah ta zama ita ce urwatul wufqa allati lam fi samalha ita ce da'watul haq ita ce kalimatu taqwa ita ce kuma mai sharuɗa guda bakwai wa bi shuruɗin cin kada koyi da dofi nususul wahayi hakan wala ta bayan wala man tafi qailuha bin nutqi illa hafi istakmiluha al ilmu wal yaqin wal qabulu yadda lissafa su guda bakwai shurut na la ilaha illallah al hasan basri yake cewa da wani ya ce mai a ayin dai mutum ya ce la ilaha illallah kuma ai ya tsira ba wani abu sai al hasan ya ce saboda la ilaha illallah ita ce mabudin aljanna sai al hasan ya ce babu wani mabudi face yana da haƙora ɗauko mabuɗin mashin ɗinka ɗauko na gidanka ɗauko na ɗakinku za ka ga yana da haƙora to wannan haƙoran su ne sharuɗan la ilaha illallah dan mabuɗin da ba shi da haƙora ba abin da zai buɗe kenan mutum yana hurta la ilaha illallah bai lizumci ta ba har yanzu ana bin shi bashi abubuwa guda biyu alkufur bi tagut mutum ya kafirce ma taghutu abu na biyu al-imanu billahi imani da Allah malam zai yi tafsili ya yi bayanin me yake nufi da waɗannan ko me ake nufi da waɗannan abubuwa guda biyu me yasa aka ake aka ce dole ka haɗa su kada mutum ya ce a'a shi zai yi ibada su su ka kyale su su yi mana me abin nan dai ba Allah ɗaya ake bauta ma ba an sai na za a dace ai na ai ba musulmi bane wannan inda mutum ya faɗi wannan jumlar ba inda ya faɗi wannan jumlar ya ce ai ba sai ina za a dace ba ba a sai na za a dace ba to kun ga wannan yana buƙatar a mai ta tauhidi <laughs> Allah kuwa a dan kufar da shi a karantar da shi tauhidi kuma za ka dinga jin maganganu da ke fita daga bakunan mutane da muke mu'amala da su ko a wurin aiki ko a kasuwa ko a makaranta ko a kan titi ko ina ne za ka ji maganganu da suke fita daga bakinsu za ka ji kusan suna da alaƙa da wannan babun ta kusa dan abin da ake bukata na farko alkufur bi tagut na biyu al'imanu biLla. billah kenan aka samu alkufur bi tagut ba a samu al'imanu biLla billah ba bai ba in aka samu al'imanu biLla billah ba a samu alkufur bi tagut ba bai ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin malam da ya faɗa yace awwala ma faradallahu ala ibn adama al-kufr bi tagut dalili shine fadan Allah ta'ala da yace wala qarba asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa jitani bi tagut haqiqa tabbas dahir ba asna mun tayar fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma mun tayar da rasulan manzo jakada muka tura shi zuwa ga mutane kaga na an faɗa jumlatan a dunkule amma suratul araf da suratul hud da suratul shu'ara da suratul alkamar sun yi bayani na abin da wannan aya ta kusa kamar suratu al-araf laqad arsalna nuhan ila qaumihi wa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru haka za ga duk kowanne aka faɗa suratu hud da hud da sauransu kazzabat adun al-mursalin إذ قال لهم أخوهم شعيب إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون Allah ta'ala ce sun karyata manzanni baki ɗayansu su adawa duk da cewar manzan da aka tura musu kuma guda ɗaya ne shine annabi hud saboda me saboda in mutum ya karyata annabi ɗaya daidai wa daida ne da ya karyata dukkanin annabawa shi sa ƙayyadar musulmai la nufarriqu baina ahadin min rusuli abinda waɗannan manzanni suke cewa an ibudullah shine ku mutane ku kadaita Allah da bauta shi shi kadai ku bauta mishi shi shi kadai wajita ni taghut ku nisanci dukkan jinsin ɗagutu kun ga an ibudullah ku ta Allah ta'ala da bauta ma'ana ku bauta mashi ɗaya kenan kuma bautar ta takaitu gare shi shi shi kadai kada ya zama ana bara ana karuwa yana tauhidi kuma yana shirka wa aka farhun billah illa wa mushrikun kenan zuciyar bata zama wankakkiya tsaftatacciya ba kuma annabi ibrahim alaihi salatu wasalam cewa i illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wankakkiya tsaftatacciya wannan magana da Muhammad bin Abdullahi bai faɗa ya ce awwala ma farada Allah ala bani adama al-kufr bi taghut wal iman billah wannan kafin shi an faɗi wannan magana domin shi ya rasu a shekara ta 1209 da shida in ba shi ba mai akhtar ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasyiu imanihi shi kuma ya rasu a shekara ta 983 wani gazuwa kenan to yanzu a cikin soyayya ba wahabi eh? <laughs> shi muhammadu bin abdullahi ba shi kan zo min baratai aka ba shi kafin shi wasu sun faɗa duk gaban su Allah ta'ala ne ya ce wa man yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil uratul lufqa lan fi samalaha wallahu subhanahu alim saboda dole mutum ya tashi awwalu ma yajibu alal mukallafi farkon abin da ya zama wajibi akan duk wani wanda hukunce hukuncen shari'a suka hau kan shi tasyiyu imanihi shine gyara imaninsa ka kusan ba ba imani ba zai gyaru ba ga imani ga ga ba zai yi ba dole sai an samu alkufuru bi taghut shine ma abban na farko wurin gyaran imani haka hafizul hakim ya faɗa ya ce awwal wajibin alal abidi ma'arifatul rahmani bi tauhidi iz huwa min kullil awamiri azam duk wani umarni da kake gani umarni da ake kan tauhidi shi yafi kowanne girma ba kana karanta al'asul fil amri al ba to wajibin da yafi kowanne zama wajibi shine wajibin tauhidi kamar yadda ka san munkarin da ya fi komai zama munkari shine shirka al'amur bil ma'aruf a'ala darajatul ma'aruf shine a tauhid wannan anul munkar babban munkari shine ita ce a shirka al-kufur Allah ta'ala ya tsare mu sai Muhammad bin Abdullah ya ce fa'an amma sifatul kufur bi taghut amma siffar yadda ake so ka kafirce ma tagutu fahuwa shine abu na farko an ta'ataki da butulana ibadati ghairillah shine ka kudirce tun daga kokon zuciyarka bacin duk wata ibada da aka yi ma wani Allah duk wani nau'i na ibada da aka yi shi ga wani Allah ku lura ghairillah wani Allah sawa'un mala'ika ne daga cikin mala'iku sawa'un annabi ne daga cikin annabawa sawa'un aljani ne daga cikin aljanu ka tabbatar wannan ibadar ba ta yi ba to haka kuma babu wani zarfi da ya kai waɗannan ai da za a ce kuma eh, abin nan waliyai da siddiƙai da sauransu balle ka ga mutum ya ɗauko wata hola ma an rubuta nan gefe an kawo abin da aka kawo an yi hatimi an kawo abubakar an kawo umar an kawo uthman an kawo aliyu a tsakiya an rubuta rasulullahi sallallahu ta'ala salama wannan shirka ne tsantsan shi wannan ba tauhidi ba ne Allah ta'ala cewa yi kullum haka ke faɗa iyaka na abudu wa iyaka na sa'in baka ce iyaka na abudu ya rasulallah baka ce iyaka na abudu ya ababakar duk ba to tunda baka faɗa da baki ba ya za ka aikata da gabai to dole ka kudirce tun daga kokon zuciyarka duk wata ibada da aka yi ta ga wani Allah kowaye kuwa to ka tabbatar ɓatacciya ce ranar alkiyama ubangiji Allah madaukakin sarki zai tsaye da mala'iku wai mana shuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a haula iyyakum kanu abudu Allah ta'ala ya tsaye da mala'iku ya ce da waɗanda suke bautan mala'iku waɗannan ku suke bautawa qalu subhanak mala'iku su ce tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne wanda ci al'amuran mu ba su ba bal kanu ya jin sun kasance aljanu suke bautawa ba su suke ba su surkulle ba ba su ke ba su aje tsakar daji aje a ɗebo su sake tsirara ba ba su ke cewa aje a ɗebo a tafi har aje a dawo kada a yi magana ba ba su ke cewa a tafi da tsaba in an je a wawwatsa a wurin ba ba su ke cewa in an je a kira wasu lakankanu wasu abubuwa surkulle ba ba su ke ci musu ba su ke ci musu ba ba su ke ci a yanka bakin zakara ba ba su ke ci a yanke wake wake ba ba su ke ci a kawo fingi ba har ba su ci a fingi kaza tsafi duk waɗannan arnanci ne duk waɗannan maguzanci ne duk waɗannan jahiliya ce kuma sai ga kusan yanzu kamar kace abin yake dawa da abin ya tsaya ga mata ne kaɗai yanzu alhamdulillah rabbil alamin an ta shawo kan mata abin ya haɗar ragu su kuma maza sai daɗa kunna kai suke in an ce maza ko ma'aikatan gwamnati ko 'yan siyasa ko 'yan kasuwa kowa sai ga mutum yana da bashi da taro yana ɗaukan kaya a hannu yake tallafa da shi iya wannan wanda ya tallafe iya jarin kenan haka yake ta gurgurawa har ubangiji allah maɗaukin sarki ya sa wata rana a kai ga ana zubawa a baro kaga tafi likafa ta fara ci gaba ana na ana ne ya kai kuma an sa dogon bara nan da ake sa ake zuba ruwa a ciki da jarkoki kaga likafa ta da ja gaba ana na ana nan har ya kai ga an dan bude teburi har ya kai ga an sa shago har ya kai ga ana da shaguna ana da abin nan duk sai bayan da arziki yakan kama sai kuma ka dan ce to fa ka tahi tsaye to a da da Allah ta'ala ya bashi arzikin a kwance yake to fa ya tahi tsaye to nan ne kuma sai ya kama wani malami ya aji wani boka ya aji ba zai sai mota ba sai ya gaya mashi ba zai kaza ba sai ya gaya mashi haka za ka ga ma'aikatan gwamnati yana da wani a can ya ajiye shi wannan wanda ya ajiye ba zai iya rubuta sunan shi da arabu ba ko da boko amma sai ya bashi umarnin tafiya zai tafi in ya ce da shi ya tsaya ya tsaya in ya ce ya tafi ya tafi ka ji ko yana da digiri na ɗaya ko yana da digiri na biyu remote din yana can gefe guda shi ke juya shi saboda tsabagen rahin tauhidi Allah ya tsare mu abu na farko an ta take da butulan ibadati ghairillah ka kudirce a zuciya ka bacin bautar duk wani wanda yake ba Allah madaukakin sarki ba ko ba ko waye Allah ta'ala ta yi lan fal almasihu an yakuna abdalillah masihu isa dan na maryamu ba zai taba kyamar ya zama bawan Allah ba wal malaikatul muqarrabun hakan nan mala'iku na kusa ba za su taba kyamar su zama bayin Allah ba bayin Allah ne to kuma shine mutum zai zo yana bauta musu abu na farko kenan abu na biyu wa ha ka barta in kana ciki wa ya tarukal ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wa ha ka barta abu na nawa kenan abu na uku wa tubghidha kai fushi da ita abu na uku kenan dan baka yi ba kuma dan ka kudurci a zuciyarka bai halatta ba kuma baka yi ba sai ne baka yi fushi da masu ba ya kawai a ina sai ka yi fushi da su a zuci wato a halaha ka kafirtar da duk masu yin waɗannan abubuwa ɗin in ba ka kafurtar da su ba to an zama biyu waya na farkon su da suka yi waya na biyun shi da bai kafurtar da su ba wato adiyahum kai adawa da su abuwa nau kenan an ta ta kira butulana ibadati ghairillah ɗaya. wa tatrukaha biyu wa tubghidha uku wa tukaffira ahalaha hudu wa tu'adiyahum biyar wannan shine ma'anar shine sifa na al bi taghut sai ka hada abubuwa biyar dinnan sannan ya tabbata ka kafarce ma tagutu da Allah ta'ala ya ce wa man yakfur bi taguti wa yu'min billah to al-kufr bi taguti na sai hada abubuwa guda biyar wa amma ma'anar imani billah amma ma'anar imani da Allah fa huwa shine an ta'taqida ka kudirce a zuci anna Allah huwa ilahul ma'bud lalle Allah shine abun bauta shi shi kadai wanda za a bautawa wahdahu shi kadai duna masiwahu banda duk wani wanda ba shi ba wannan shine ma'anar al-imanu billah duk wani wanda ba shi ba to aka ce ba annabawa ba ma kana li basharin an yi Allahu al-kitaba wal hukuma wal nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah me suke ce da su walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusu abin kenan da suke fada to amma sai ga wani ba annabi ba ya zo yana tabbatar da mutane ya zo yana tabbatar da su yana tabbatar da su in an yi magana a ce hidima za su yi. Allah bai halicce su da hidima ba ya halicce su ne don su bauta mishi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin shi yasa ma kaga ranar alkiyama zai tabbaye ka arziki bai ce dan mai baka tara ba nan ya ce ya ce abin da ma uridu minhum min rizqin ice la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu litaqwa litaqwa muttaqin muttaqin litaqwa barakallahu wal aqibatu litaqwa kun jani ta suratul qasas ko وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم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 ka tace ka tsarkake jami'a anwa'il ibada dukkanin nau'ukan ibada kulliha baki ɗayanta lillahi don Allah Mana babu shirka karama babu babba a ciki babu riya wato holisa ka tsarkake ka tsabtace ka tace jami'a jami'a fa jami'a babba ce fa a babun al'ummu fa baki ɗaya anwayal ibada nau'ukan ibada kulliha duka lillahi su zama ga Allah ta'ala shekare duk wani abin da yake nau'in ibada ne kada ka ga kankanta shi ka ga girman wa za ka bauta ma da shi ya zama na kayi shi domin Allah maɗaukin sarki kada a matsayin ka na alhaji kana da kuɗi a ce zakara za ka kawo nawa ake sai da zakara naira ɗari uku da hamsin ka ji wannan ai ya fi fiye wata wahala a'a karke wannan kaga girman wa za a yanka ma zakaran an ce a kai shi kan kwana a aji a kai shi mararraba a aji ya ci wannan ranar alkiyama in zakaran nan ya tsare ka a gaban Allah ya ce yi ma Allah bayani akan me ka yanka ne ya mutum zai ce so da ka kare gawai wai ai ba sa ka yanka ba ai ba raƙumi ka yanka ba a'a ka ga me ka yanka wa ka yanka ma Allah ta'ala ya tsare mu watan fiha ka kore ta an kulli ma'abudin daga barin duk wani abun bauta siwa wanda ba Allah ta'ala ba kar ka manta akwai masu bautan mala'iku don tsabtar mala'iku saboda mala'iku la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun su sai wannan ya ɗebe suke bauta wa mala'iku saboda su suna jin su suna da zunubi to tunda suna da zunubi bari su kama waɗanda ba su da zunubi shi kenan zai kama bautan mala'iku har suka ce ma ai 'ya'ya ne na Allah ta'ala wa ja'alu lahum min ibadihi juz'a wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadu rahmani inasa ko inda rahmani inasa a shahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum yus'alun innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyat al unsa wannan fa yadda bai su suke bauta malaiku wasu saboda tsabagen kamun kaba saboda tsabagen tauhidi kenan a'udhu billah wasu kuma suka kama annabawa suke bauta musu gaba ɗaya ubangiji Allah maɗaukin sarki ya yi yarfi da ya yi watsar da ibadar mun karanta ɗazu ɗazun nan ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce wa yau mana hashuruhum jami'an ka ambata musu ranar da za mu tara su baki ɗaya ya za a ga idanuwan mujirmai ranar wa mujirmai na yau izin zurƙa. ranar za a ga idanuwan fanɗararru idan ya riga ya kaɗa ya yi ruwan bula fuskar bikikirin ba baki wulik ba baki kirin idanuwan sun kada sun yi ruwan bula ƙarshen ɗan duku nuni kenan haka ranar za su tashi ranar alkiyama ga su ga mala'iku Allah ya tambayi mala'iku ya ce waɗannan ku suke bauta ma qalu subhanak sai mala'iku su ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min dunihim ya Allah kai ne majibanci al'amuran mu ba su ba bal kanu ya dunal aljin aljanu suke bautawa bai sa suka ce ba sa tsayawa gindin kuka ba ba tsaya gindin tsamiya ba tsaya gindin abin nan ba a tsaya kaza ba a tsaya kaza ba a tsaya kaza saboda akwai aljanu a wurin ba su bane za a ga kanta kafin teki sosai an nemi izinin masu kan za a bude kan sai ga cike yake da layuwa an mata girka Allah ta ya sauke aljanu sun daɗe suna bala'i a bayan ƙasa sun daɗe suna bala'i a bayan ƙasa daga baya ubangiji Allah maɗaukin sarki tun a duniya ya nuna musu ƙarshen su kawai suka kama hanyar sama suka ji ta ina wa anna lamasna sama'a fa muli muli'at harasan shadidan wa shuhuba suka ce dankari yau fa wani abin ya faru kuma nan da nan suka raba kansu fa gaba ɗaya su da duniya su ga ya faru wasu ayari suna tafiya ma ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi yana kwari ya fito ta'if ya miƙe yana karanta qur'ani yana karatu ko ya fito ta'if da ko ya fito wata tafiyar yana karatu da a asuba sai suka je. suka ce wannan shine abin da ya hana mu isa zuwa sama wa idu sarrafa na ila kana fara min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumihim munzirin kaga sai suka zama munzirina ba annabawa ba yawa agani kuma wa ala ra'sim shine iblis din duk shine yake ta wannan kururuwa din kuma babu irin ana samun shedanu a cikin mutane ana samun su a cikin aljannu min aljinnati wan nas alladhi waswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas wa tanfiha an kulli ma'budin siwa saboda haka kada tsautar tsarkin mala'iku ya dauki mutum ya bauta musu kada tsarkin annabawa da manzanni ya dauki mutum ya bauta musu kada tsarkin waliyai muna nufin waliyan Allah fa ba waliyan shaidanu ba yawwa ya sa mutum ya bauta musu duk wannan kamar da muke magana jiya walitaka ba ta sa mutum ya shar'anta ba ta sa a bauta mushi asali ma jarrabawa ce game ita karama ba jarrabawa ce game ita a yashkuru am yakfur ba haka ya faɗa ba فلما رآه inda عنده قال هذا rabbi فضل ربي a ashkuru amma أكفر wa a halin ikhlas sai ka so ma'abota ikhlasi ka so su saboda suna da tauhidi suna da tsabtar zuci suna da ikhlasi wa tuwaliyahum kai abokantaka da su ka jibinci al'amuransu nan za ga humanci da rashin fahimtar mutumin da yake cewa ai wani lokacin ma ƙwara arna sai ya buɗe makaranta ko ya buɗe shago sai ya ɗebo arna su ne shugabanni ba zai ɗebo musulmai ba waye arna sun fi riƙe amana ana faɗa ko ba a faɗa kuma kaga ana faɗa kuma ana aikatawa kaga inda za ka gan shi yana da yana da jahilci kamar da aliyu na mange yake cewa ya ce jahilci da kafirci icewa da ƙani ne karkacewa da ƙani tazarar su shekara biyu ne yace tazaran bai huce wata bakwai ba tazarar da ke tsakanin jahilci da kafirci tazarar da ke tsaya su wa da ƙani ne amma tazarar bata wuce wata bakwai ba imana eh kaga ba ta kai shekara biyu ba ba ta kai ma shekara ɗaya ba ka gani ko bambancin da ke tsakanin kafirci da jahilci me yasa ya faɗi wannan annan nan fa sun baro jihohinsu sun jihohinku yan sun zama alewa a hannunku kun sun zama cin gam sai inda kuka lankwasa su kai shiru yanzu ka je a nan bara. ka je abiya. ka je bayelsa a matsayinka na musulmi muhammad ka ce kana neman fili za ka buɗe makaranta ba wai ta boko ba ba wai ta addini ba ba wai a'a ta bokon kawai ka danka masu saboda suna da amana eh to amma nan fa yanzu sun zo hannunku ne fa sai inda kuka lankwasa su fa sun zo nema ne fa to amma sai ka rasa ga rashin tauhidin mutum dan kasuwa ne yana da kuɗi sai ga wani arni da suke hurka harda da shi ya fi kowa sanin sirrinsa da adadin kuɗinsa da adadin wanda suke hulɗa da su da adadin kaza da adadin kaza saboda haka daman to ina zaka ka nemi adalci ga wanda ba shi da tauhidi mutumin da bai iya yi mahalicin shi adalci ba wani adalci kuma zai maka dan ba mutum ya mutu ya zauna akan kuɗin kwata-kwata baya jin cewa ya saba da yake akan kafirci kuma amma sai ga mutum ya ɗibi gaba ɗaya al'amuran su ya mika su ga wanda ba musulmi ba ko sun fi amana arnan layar na fi mu'minin illan wala zimma ba za su taba kula maka da wani kusanci ko wani alkawari ba mutum da ya dai shiga hannunsa kawai kuma wannan fa shahidu ainin ne fa wannan abu ne gasa na koda da ba jama ayoyin ba abubuwan da ke faruwa a bayan kasa sun tabbatar da haka kun san dai tabbas mutanen mu suna buƙatar tauhidi a tahi tsaye a karantar da su tauhidi dan ya ma san mahalicinsa ya san haƙƙin Allah da yake kan shi wannan kuma wajibi ne akan kowa shi yasa Abdurrahman Al-Khadri ya ce awwal ma yajibu alal mukallafi tasyiwi imanihi thumma ma'rifatu ma shulu farta ainihi wa tubghida ahla shirki kai fushi da duk masu shirka wato hum ke adawa da su wa hazihi wannan bayanin da aka yi na kaso ma'abota tauhidi kai abokantaka da su ka ƙi ma'abota shirka kai adawa da su kun fahimci wannan da kyau ko kuma adawan nan fa ana yin ta a siyasa sai a ce waɗannan 'yan adawa saboda tsabagen gidan humanci a kira shi ɗan adawa in shiru wani adawa da wacin jam'iyya me yasa ba za a kira shi masu hamayya da juna ba sai ce yan adawa na jiha kaza ko yan adawa sun ce kaza adawa a kira ka dan adawa ga musulmi dan siyasa ta hada ku kuma mutum ya ji salin alan hamayya yana ta su yan adawa ne ya ki adawa akan kafirci da musulunci ya zo yana adawa akan jam'iyya da jam'iyya sai da in wani ya hau sai ya ruguza su duka an yi ba ba ko ba ba kun yi shiru an yi yi su mana ba pdp da nrc ba sdp da nrc ba an yi su ko ba ba wannan na faɗi na 'yan kurkusa ne a yi a nema kai su ina sa an yi su amma dai kuma yanci wannan da ke ko mana ya kira jam'iyyun baya ne na ce kai kai kai a faɗa a faɗi waɗanda aka sani ba na san dina ya san nrc da sdp a yi na san aika ka san su eh wallahi mala wani ya sai ya ruguza su sai ya kawo nashi kenan yana maganar hamayya yana maganar adawar babu amma tauhidi fa shine shine kan gaba saboda ka dole mutum ya tashi kada kuskura a kira ka dan adawa akan me kake adawa kai da kake musu kai da kai ka san adawa kuwa kawai a kira ka dan adawa adawa da musulmi ana adawa ne da mushrikai da arna ana soyayya ne da musulmai kawai kuna siyasa kuna siyasa kawai siyasa ta hada ku yawa amma musulmin da ke kowace jam'iyya kana jin shi hani a mari'an musulmi ne alaka ku ta musulunci ta taimaka ma addini ita ce ɗan da ku ka gano wannan da ke ko kamar da ka sani ne karfe bakwai da rabi an buɗe kasuwa an je an bude an je an ci kasuwa kawai karfe shida an rufe shi kenan an dawo cikin za a ci gaba da harka ne kawai so in kun je siyasa kawai za a harka ne ta siyasa amma dan uwanka ne addinin ku guda aqida kazo mai naku guda kawai shikenan wannan shine wayayyen dan siyasa ma ka kira ka mai adawa da me ba fa da kafirci ba a'a da jam'iyya wannan soyayya ga ma'abota tauhidi da ikhlasi da kiyayya ga shirka da mushrikai wa hadhihi waɗannan abubuwa millatu ibrahim shine addinin annabi ibrahim da Allah ta'ala ce sun mawahina ilaka an tabi millata ibrahim hanifa wannan shine addinin annabi ibrahim din allati safiha nafsuhu man raghiba anha addinin da duk wanda ya kautar da duk wanda ya kautar da kai daga barin wannan addinin shine wanda ya wawantar da kanshi domin man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa babu wanda zai wawantar babu wanda wa man yarghabu an millati ibrahim babu wanda zai kau da kai daga barin addinin annabi ibrahim illa man safiya nafsa sai wanda ya wawantar da kanshi domin raghiba yayi ta'addi da an ba da fi ba in ya ta'addi da an ya nuna kyama in ya ta'addi da fi ya nuna so in ka ce raghibtu fihi ina son shi in ka ce raghibtu anhu ba na son shi eh an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati ba wai wanda ya kwaɗe wanda ya kyamatu sunna ta falisa minni wa hadhihi hiya al-uswatu al-hasana wa hadhihi hiya al-uswa wannan ba ita ce bar koyi allati akhbara Allah biha fi qawli wacce ubangiji Allah madaukin sarki ya zayyana bayanin ta inda yace kad kanat lakum uswatun hasana tabbas dahir abun koyi mai kyawun gaske ya kasance a gare ku fi Ibrahim cikin al'amarin annabi ibrahim wallazina ma'ahu da duk waɗanda suka yi imani da shi me abin koyi ɗin. iz qalu liqaumihim lokacin da suka ce ma mutanensu inna lallai mu dinnan bora minkum mun barranta da ku baki ɗayanku wa mimma ta'buduna min dunillah sannan mun baranta da duk abin da kuke bauta ma koma bayan Allah awwano kenan biyu ka barranta da su ka barranta da abin da ake bautawa na bikun mun kafirce muku Wabada kuma ya bayyana bainana wa bainakum tsakanin mu da ku me bayyana al'adawatu tsantsar adawa wal baghda'u da ƙiyayya abadan har abada hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah shi shi kadai sannan za a zare adawa za a zare kiyayya za a tabbatar da soyayya a tabbatar da yanwantaka wannan ai ba mana karanta ta kullum ba ana bin malam bashin dalili ne ai ba abin shi bashin dalili wannan ita ce abin da ake bukatar duk wani musulmi ya kudirce a zuciyarsa wannan bai hana maka ba ka siya a wurin shi ya siya a wurinka wannan bai hana maka ba kun gano wannan da kyau ko bai hana maka ciniki ya hada ku da shi zama ofis ya hada ku da shi wannan duk bai hana ka wannan ba kawai li kulli maqami maqal me komin ka mika mashi kawai khalas me kuma ya rage bayan ci zama sai gumi to wannan shine abin da ake bukata kuma shine abin da al'amura aka rasa su sai ya ga mutum ya jima ko dai a matsayin shi na ɗan kasuwa ko a matsayin shi na ma'aikacin gwamnati a tambaye shi ya faɗi abokanansa sai ka ga ya faɗi dozin guda da ƙyar ka musulmi uku ko huɗu a ciki kuma wannan abin yana cikin babban bala'in da al imar ya kawo mulkin mallaka ba kai mulkin mallaka bala'i ne kashe addini ike baki ɗayan shi sai a cire muku san yanwantaka sai a sanya muku san ƙasa ba za a baku a san ƙasar ba sai a sanya muku san ɓangaranci kun fahimci wannan ko sai a sanya muku san kaza san sai a gaba ɗaya tarwatsa muku al'amari ta yadda inda za a bakku a kan san addini da komai ya wadatu da duk ba a kai ga irin halin da ake ciki yanzu ba wa tahutu am in aka ce a tahutu suna ne gamamman suna fa kullu ma ubida min dunillah duk abin da aka bauta ma koma bayan Allah wa radiya bil ibada kuma iya da bautar da aka yi mashi min ma'budin kamar wanda aka bautawa aw matbu'in ko aka bi shi a matsayin malinta aw muta'in ko wanda aka yi mai biyayya a matsayin shugaba fi ghairi ta'atillahi wa rasuli ba akan biyayyar da Allah da manzon Allah suka ce a yi ba ya yi shiru ya gum yana kallo fahuwa tsagot to nan ɗaguti ne duk wanda aka bautawa ku ji sharaɗi iya dada bautar kenan bai yadda fa bai zama ɗagutu ba amma wanda iya bautar fa ya zama ɗagutu ina ba ta mun gane wannan da kyau wannan ya sa annabi sa alaihi salatu wasalam baya cikin wannan mala'iku ba sa cikin wannan na Allah ta'ala ce innal ladzina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum al al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ika to kenan mutum sai ya duba duk abin da ake mishi ya san ya saba ma Allah sai ya hana duk abin da ka ga maka a islamiyya ce ka ga maka abin da ya saba ma Allah sai ka hana me kenan haka kuma wannan ai ba musulunci bane wannan ba addini bane shikenan amma ka ce za ka yi shiru daga baya za a gyaru daga baya abin da sun ce an yi a gaban malam ma bai ce komai ba in mutum ya yi shiru in ya rasu abin da za a sai ya haka muni ka gane ko ko kana ofis ne a matsayin ka na shugaba a ma'aikata ko a kaza ka shigo ma'aikata suka tashi suke maka wani abin da ya saba ma addini suka ce a'a wani ya saba ma addini ko a kasuwa ne ka zo tunda yara duk sun je sun bude shago kai baka ma isa ba sai sha ɗaya rana ko goma da rabi ko sha biyu ka isa aka zo gaba ɗaya aka zo ana duk abin da ka san ya saba ma Allah sai ka hana take sai ka hana dan in kai shiru kenan ka ka yarda annabi isa alayhi salatu wa salam ya faɗa cewa ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbakum ya ku bani isra'ilawa ba ku bauta ma Allah wanda yake shine ubangiji na ubangijinku innahu man yushrik billah yadda al'amarin yake fa duk wanda ya yi ma Allah shirka inna man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna hakika Allah ya haramta mishi aljanna in juwa in ji annabi isa yake zayyana ma banu isra'ila ya barranta da su ko bai barranta da su ba ya barranta da su kenan yanzu su ne ɗagutan da suke yi saboda gargace za ka abin nan ka daka musu tsawa wannan bai halatta ba wani mutum fa cewa i ma sha Allah wa shi'ita ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ya daka mai tsawa ya ce aj'alta ni lillahi niddan kul ma sha Allah faqat cewa ifa ma sha Allah wa shi'ita haka Allah ya so haka ka so ya ce da manzo Allah su salam ma'aikin Allah ya daka mai tsawa ya ce a ni lillahi niddan ka sanya ni in zama kishiya ga Allah qul ma sha Allah faqat in dai har manzo Allah zai yi wannan sallallahu ta'ala alaihi wasallama dan ya bai ma tauhidi kariya kai akan me ba za ka yi wannan ba Gudin. gudun kada a watse ɗalibai su gudu ranar alkiyama annabi zai zo walai samahu ahad sai ka ce bai iya dawa ba ai ba zai yi a kira mutane a kan bata kuma a nuna musu daidai ba a ce a nuna musu wannan abun shi ne daidai ba ba zai yi ba haka dole ka tahi tsaye duk abin da ka sani a gidanku ana yi ko a kabila ku ana yi ko ana yi ne a raye ko ana yi ba ana mutum ne bayan an mutu ka hana kun ga ina mutu kada wacce te mun kuka a me haka kake faɗa me a a ina faɗa muku gaskiya ne kada wanda yi mun kuka a ce a wannan magana ba da taso baka ce a a ta miƙi kada wanda yi mun ka ɗaure fuska sosai da sosai to kenan kaga ko da mutum ya rasu wani ya zo yana ta kuka to kukan yana ma aljihunsa ne in ba ka mutum ya ce a kyale za su yi karatu su bari ina ina sai ka ta hitsi ka yadda kenan dole ka bi mata tauhidi kariya ka shi gida gare ka sami yaranka ko yara ko yaran kanwaka ko yaranka wuya cike da ah, da zare ne da waye da waye an sa yaro mun duwa a hannu ya an shaƙe shi ai sai ka bincike tukunna ka kona ka ka sa a shadda a dako ka kona sannan ka zo ka fara wa'azi ya sanya musu dole ne mutum ya tashi ya bai ma tauhidi kariya ana ganin idan manzon salama yana jan aka taba tauhidi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa tawaghitu kathira wa ru'usuhum khamsa a wancan ta'arifin da aka yi duk wanda aka bauta mashi iya da ibadar to daguti ne to ko in ka kallace ka lalle dagutan suna da yawa eh ko ba ka ba sai ce to dagutan suna da yawa amma wa ru'usuhum hamsa yan gaba dai gaba dai shugabannin guda biyar ne kun fahimci wannan da ke ku baya nuna akwai na shida akwai na baya hana akwai na shida akwai na bakwai akwai na takwas amma dai manya manyan guda biyar ne al-awwal ash-shaytanu da'i ila ibadati ghairillah wa dalilu qawluhu ta'ala alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu shaytan innahu lakum adu mubin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 الذي يدعي علم الغيب من دون الله والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة والدليل قوله تعالى ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل يوفى ينا فيتشي وسكان زريد أبوا yana maganar menene ɗagutu balhum komin taghun in ka ji an ce taghut ko kana karanta qur'ani da zaran ka wuce a taghut to ka san ma'ana taghutu yana fayyace maka su wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu ta wajtanibu at-taghut to ga fa yadda ake nisantar a taghut din yace wa tawaghitu kasira dagutai suna da yawa wa ru'usuhum khamsa manyan cikinsu jagororin biyar ne na farko ash-shaytanu da'i ila ibadati ghairillah shaydani wanda yake kiran abota ma wani Allah ba fa abota mushi ba a'a wanda yake kiran abota ma wani Allah kawai ko da ko abota mushi ko abota ma aljan ko abota ma mala'ika ko abota ma annabi ko abota ma kabari ko abota ma kuka ko abota ma gidan tururuwa ko sai ka rasa wai mai kullum sai a ce a je gidan tururuwa a samu gidan tururuwa mai hanya goma sha biyu a samu gidan tururuwa a samu shu sai ka ce bahaushe a al'adar shi ko wani abu mai da ke da alaƙa gidan tururuwa me hana tsashi da gidan tururuwa gidan tururuwa shuri gidan mararaba haka dai zaka dinga ganin man san sauran wasu kabilun ba malamai dole a ta hitse dole a ta tsaye ka je gida wiki ne dole ka tsaya ka karanta musu ma'anar tawhut ko ka karanta musu al'usulul salasa ko ka karanta musu khashbu shubhat ko ka karanta musu alqaidul arba ko ka musu tafsirin suratul ikhlas ko ka musu tafsirin falaki da nasi tun da damun kullum ba tsari ake gudu ba tsari ba da hirzi tsari maganin mayu maganin shaidanu maganin mugun mafarki maganin ya dinga karanta falaki abin nan kulwa uku falaki uku nasu uku kafin ya kwanta bacci ya gani to amma in aka je wurin wani shi ba zai ce a karanta kaza ba sai dai yayi yi laya ya bayar kusan me yasa dan in ta fada a sake dawo wurinsa kun fahimci wannan ko madalisin sunna ne za a ce karanta abu kaza ga manzo Allah ya ce a karanta ma'ana an baka hatushan to amma in ba sunna ba sai dai a ce ka je ka dawo sai dai a yi maka amma ba za a ku duba ku gani ba ta istikhara fa wai sai dai a yi wa mutum istikhara dan rasulun yana karantar da sahabbai ita ne kamar da yake karantar da su qur'ani in da abdullahi da mas'ud ko jabir dan abdullah yana cewa kaza kaza amma zai ga an ce to ma za a yi ma istihara za a yi ma addu'a ba za a baka ayoyin da za ka yi addu'a ba annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce eh, duk wanda ya addu'a da addu'ar annabi Yunus addu'a shi karɓaɓɓiya ce wacce ce addu'ar annabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin to amma ba za a faɗa wa mutane ba sai da ce je dawo ya je dawo sai a ninke alaya a bashi dan ta fada dole idawo dawo in ya zo wurin kuma sai ya ce ai kulhuwa ce ya rubuta mishi ka faɗa mishi mana ba zai iya karanta kul hukun hukum bane ka faɗa mai je ne karanta mana mu wasu a ce wannan ne albarkacin makaranta <laughs> Allah kuwa wai albarkacin makaranta shi ne mutum ya zama wani boka boka ko boka ana nan ga ga allo na nan an ba da darni a rubuta ya Allah kafa dubu nan an rubuta an bashi maganin wa alqaitu alaika mahabbatan mini maganin kuɗi kenan <laughs> na an ce a rubuta wa alaƙaitu na an ce kai malam bala'i har yan mata ga suna zuwa wurin masu rubutun sha mala to me za a rubuta me za a ba su malamai sai an tahi tsaye fa wallahi tallahi sai an tahi tsaye arnanci ne fa yake nema ya ruwan al'umma kace-kace malamai a shaitan shaidani adda'i ila ibadati ghairillah wanda yake kiran abauta ma wani Allah an ga ce a shaitan ana samun shi a cikin aljanu an ga ce a shaitan ana samu a cikin mutane an ga ce a shaitan ana samu a cikin dabbobi emana eh domin a shaitan shine almutamarrid fandararre wanda ya ƙi bin tafarkin daidai shine shaidani Allah ta'ala yana cewa abin nan waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrab al-qawli gurura kaga shayatin al-insi wal jinni shaydanan aljanu da mutane akwai shaydanu a aljanu akwai shaydanu a mutane hakan nan allazi waswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas kenan akwai shi allazi waswisu fi sudurin nas wanda yake wa mutane wasi. akwai shi a cikin mutane akwai shi a cikin aljanu haka kawai kana zaune akan tauhidinka sai ya zo ya dinga maka waswasi to me aka rubuta a cikin layar me ake kaza me ake kaza yanzu zaka ce kaza yanzu zaka ce kaza yanzu da mutum yan fashi suka zo me suka zo gida tsakar dare suka zo suka kwankwasa mashi kofa da me da bindiga da suka kwankwasa mai kofa da bindiga ya ɗauki waya ya kira 'yan sanda 'yan sanda suka zo suka yi harbe-harbe 'yan fashi suka gudu waye kori 'yan sanda waye kori 'yan fashi sai ya ce wai su a mazhabinsu na ahalus sunna wai Allah ne ya kori su haka bai faɗa wanda ya ce shi fa kowa iya tafsiri masana sun ce ya iya tafsiri wai na da ilimin makashafat haka fa ya faɗa da bakin shi ba kan ga wannan ai wasu wasi ne alladhi wasu yusu fi sudurin nas min aljinnati wan nas malamai aka tambaye shi aka ce kun ce idan aka zauna ana wazifa aka sa kyalle shehi yana zuwa wurin to da a ɗiba ahalus suna sai aka ce abubakar da umar ma suna zuwa wurin san ba sa zuwa <laughs> Allah kuwa a yi ina ai ba sai an bada sai ce ba abubakar da umar da ufman da ali san ba sa zuwa wurin wai da kwalafa wa rashidun da suna zuwa wurin sai aka mai tambaya to aka ce a daidai lokacin da ake yi a nan mina ai ana yi a sokoto ana yi a kano ana yi a bauchi ana yi a maiduguri sai ce ba ka ganin wanda yake karanta labaru a nta yana can tashar a abuja in ga bude tv amina a ina kana ganin shi wa ina son ku gane allazi wasu wisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas Allah sai ka ya tara yuwasu yusuf fi durin nas akwai shi min a akwai shi kuma wan nas wallahi sai kai hatara akwai yan fashin tauhidi akwai yan fashin aqida dare da rana Allah sai ka tashi tsaye so daga duk mutumin da yake kira a zo a bauta ma wani Allah sawawan a cikin aljanu yake sawawan a cikin mutane yake sawawan a cikin dabbobi yake da rasul ya ce kalbu abin nan alkalbul aswad shaitan akwai wanda ke shi kuma kawai dabbobi sauraka akan dabbobin shi sai ga wata dabbar yana da wani camfi da iya kanta ta shaidantar da shi ko ta zama da kanta shaidani a kansa Allah ta'ala ya sauke ko dai wani haka wa dalilu qawli ta'ala alam ahad ilaikum dalili fa Allah ta'ala da yace ashe ban yi alƙawari da ku ba ya ku bani adam ya ku ya bani adam ya ku ƴaƴan adam Allah ta'budu shaytan akan kada ku bauta ma shaidan innahu lalle shi shaidan lakum a gare ku aduwun maƙiyi ne mubinun mai bayyana da ƙiyayyar ba a ɓoye ke yin ba ƙiyayyar shaidan a bayyane yake yin a sani ɗagutu na biyu to kun yanzu anan dole mutum ya hatara ya ji yana cikin nan ko baya ciki yana kiran mutane yana kiran a zo a bauta ma wani Allah ko dutse ko wata ko rana ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza haka ce ko dai wata na sama ko kwanakin wata a ce akwai wata rana ta kaza akwai laraba ƙarshen watan safar ba a wanki ba a kaza ba a kaza kai subhanallah al'afu shi kai shi watan safar sai ka ji duk a watan safar ba a ɗaura aure da zai ka ji kamar an yi ruwa da safar ya wuce sai ka ji ratatatata mana kamar ka kashe waya kana buɗe ta aka ashe an yi maka mai da yawa sai ka ji malam gaba ɗaya kuma ku sa ido sosai da sosai ko da alhamdulillah ana ta ana ta abin nan a yanzu alhamdulillah an fara ja an ta sa buki sai ka ta yake maka sa a cikin naka A wata da zaka aurar ka ce ko yayan ka ce ko ƴar ka ce zaka auren sai ka sa auren cikin watan safar ka fahimci wannan da kyau ko don a karya wannan maguzancin Sani, shaidani na biyu ko dagutu na biyu alhakimul ja'ir shaidanin shugaba ja'irin shugaba almughayyiru li ahkamillahi ta'ala wanda yake canza hukunce hukuncen Allah shi ba zai kawo hukunce hukuncen shi ba sai ya ce sai ya ji Allah ya haramta kaza shi kuma sai ya halantar da shi yawa shi mai canza hukunce hukuncen Allah ne Allah ya haramta sai ya zo ya sa dokar da za ta halantar Allah ya halatta sai ya sa dokar da za ta haramtar mun gano wannan da kyau ko to wannan shi ma ɗaguci ne alhakimul ja'iru almughayyiru li ahkamin lahi ta'ala mai canza hukunce hukunce Allah madaukin sarki to zo ka dole mutum ya hatara kada ya shiga cikin irin waɗannan abubuwa a daidai na kada in sha'afa nake ja hankali ga hukumar alhazai matakin da aka ɗauka bane ya yi tsanani akan mace mai juna biyu a ce mace mai juna biyu ko wata ɗaya ne juna biyun ko wata biyu ko wata uku kai ko sati ɗaya kwamfuta su ta nuna tana da ciki ba za ta je aikin hajji ba mun gane wannan da kyau matakin da aka ɗauka ya yi tsanani alhalin ga mata na masu takaba suna zuwa wanda yake musulunci duk mazhabobi guda hudu ba su yadda ba babu wanda ya ce halatta mai takaba da tafi aikin hajji ka taba jin sun yi maganar ko ka taba jin an yi bincike matar da take da takaba ko ta biya ko mene sai kuma shekara mai zuwa ai mun karanta mota sai na umar yana zuwa wajen garin madina ne tar hanya duk mace mai juna duk mace mai ta kaba ya mai da ita gida to amun bana dokar da aka sa akan mace mai ciki ba za ta je aiki hajji ba abin yayi tsanani kar ku manta fa alhaji ba shi ya kai kanshi ba yana karkashin hukumar Najeriya ce ta danka shi ga hukumar Saudi Arabia tsakanin hukuma ne da hukuma babu wani mataki da za a a bi don a magance abin sai dai kawai matakin kenan a hana ta zuwa aikin hajji babu wani mataki na biyu shi kenan a hana ta zuwa aikin hajji a ina sama ta haihu matar sai na bakar a zulhu laifa ta haihu inda za a ɗauki miƙaci ɗin dubu hukunce hukunce na nasarar ya bayar ya ce ta yi kunzugu ta yi duk abin da mai aikin hajji yake yi in ban da tawafi kun gane wannan da kyau ko akwai dalilan da suke da su mahukuntan suke da su amma matakin da aka ɗauka ya yi tsanani hukuma ce hukuma uwa da uba take gawa ga kowa ga duk wanda take biya ƙarƙashinsa bawan allah nan ba shi ya kaɗa rigar shi ita ba a hukuma ce gwamnati ta kafa hukuma jin daɗin alhazai hukuma ce su kuma da guda hukuma ta kai matsayin da za ta tura jirgin sama a je a ɗauko kafa kai kai kaɗai kun yi shiru ana yi kuma ba so ɗaya ba so biyu ba saboda haka a ya kamata a samu wata a samu wani tsari da za a magance irin waɗannan ba tsari kenan kwaya ɗaya a haramta mata zuwa aikin hajji wai dan an gano tana da cikin wata ɗaya ko tana da cikin wata biyu ko tana da cikin wata uku ko kaza ko kaza ko kaza babu wani mataki sai wannan shine kawai za a ɗauka babu wani mataki da za a bi dan a warware matsalar Allah ta'ala ya sauke الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ga waɗannan ba waɗanda suke wai cewa su sun yi imani bima unzila ilaik da duk abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika da duk abin da aka saukar ma waɗanda suka zo kafin kai sun ce sun yi imani amma ya aikin su yake yuriduna an yi ta mu ila tsaguti suna son su kai karar hukunce-hukuncensu zuwa ga tagut wani can daban da ya gina kanshi shi ba ruwan shi da Allah ba ruwan shi da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama wurin suke so su kai kara saboda me saboda suna ganin suka kai kara can to da ba cewa zai Allah ya ce manzan Allah ya ce ba cewa zai to constitution ya ce a lamba ta kaza a lamba kaza sakin layi na kaza a cikin baka ya ce kaza ya ce kaza to can yake so ya kai ana samu cikin waɗannan sosai da sosai mutum ne ya zalunci ka kai ce a kai shari'a kotunan musulunci ce a kai penal court lokacin da aka batun shari'a ya shigo kasar nan wani irin hali ne al'ummar musulmi su shiga ba musulmi ne ba za ka ji ya ce to ya za a yi wannan kasar a ce za a yi shari'a wallah ka zaka je faɗa a ce za a yi shari'a bayan muna zaune gaba ɗaya haka ai malamin shari'an nan da ake magana ta tona mutane da yawa sun yi magana a bakinsu sun hurta abubuwa da bakinsu suka faɗa muna roƙon Allah ta'ala ya fi mana baki da na ya ta haka mai tagut suna son sa kai ƙarar hukunce hukuncen zuwa ga tagutu wa kada umiru an yakfuru bi hakika tabbas dahir an yi umarce su tintini akan su kafirce ma tagutu wannan sura wannan ayar wata sura ce suratul nisa a ina aka umarce su su kafirce ma tagutu dan aya ta ce wa kada umiru tun an riga an umarce su ta bada ta yi isharar zuwa ga fi'il madi ayar ta yi magana cewa an umarce su kafirce ma dagutu ai na ga umarce su a bakara aka ce faman yakfur bi tahuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa fi fisama laha wallahu samiun alim bu yuridu shaytan kuma shaydan yana san an yudillahum dalalan ba'ida ya batar da su bata manisanci mai nisa kenan ba wai ya batar da su zuwa kofar gari ba a'a wata rana gidaje za su kai gare su so yake ya batar da su bata mai nisa sun yi can babu inda za su ji wani sauti babu inda za su ji Allah ya ce manzan Allah ya ce to wannan kenan yana nuna cewar duk mutumin da yake da wani abu yake so kuma ya kai karar wannan abin ga kotunan da ba na musulunci ba to ya tabbatar yana da kaso na ɗagutu ɗaya na biyu sai idan ya tabbatar da cewar yana da haƙiƙanin gaskiya tabbatacciya kuma in ba nan ɗin ba a tunaninsa babu inda zai kai kun shiru to kun nan shi ne yake neman haƙƙinsa amma wancan zalunta ka yi kai ka ce a yi dama shi ya ce a'a a kai waccan kotun dan ya san aka kai waccan kotunan za a ce qala Allah ta'ala wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi amma shi in aka kai can to za a ta turanci ne kawai yana da lawan da zai ce da shi shi ko mutum ya kashe zai kare shi sai dai ya sanya zai kare kanshi a gaban Allah ranar alkiyama su san yadda zai su kare kansu dai ai su san yadda su su san yadda za a yi wala kun lil na khasima kada ka taba zama lauya ga masu ga wanda ya hayanci kanshi in dai kai lauya ne mai amsa sunan kai lauya musulmi ne duk karar da aka kawo maka duk kes din da aka kawo maka ka tabbatar wanda ya kawo maka din nan ba shi da gaskiya kar ka shiga ciki kar ka bashi kariya abinci Allah ta'ala zai baka ah. da da ake sai da baru uwa uba a shaguna ake sai da ya muhiya dangan karfe ake sai da kaza ake sai da kaza ake sai da kaza man sai da littafi suka ji wa'azi suka daina sayarwa sun daina cin abinci ba sai kitabu tauhid suke sayarwa ba man sai da kaset suka daina sai da kide-kide da wanda ake a masallaci da wanda ake akan titi duk ba yanzu an zo ana sai da kaset na sunna karara ba kuma sun daina cin abinci su ba tsoraka wala ta kula alkha'ini na khasima kada lauya ka taba zama mai ba da kariya ga wanda kasan maha'inci ne ya ha'inci kanshi in ba haka ba to mutum zai shiga cikin waɗanda za su canza dokokin Allah maɗaukin sarki a salis allazi hakama bi ghairi ma anzalallah shine duk wanda ya hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba ko cikin iyalansa ko cikin kannansa ko cikin yayyansa ko cikin gidansa ko inda yake mulki ko a kotu ko a ina ne na kotu da na mahukunta su ne in sun gyaru al'umma ta gyaru baki daya man gane wannan ko in sun gyaru al'umma sun gyaru baki daya a manya za a yi kuku biyar kun je yawon sallah sai aka ba ku naira ashirin ashirin ku raba nawa kenan naira ashirin ashirin su su biyar ne sai aka ba su naira ɗari kaga naira ashirin ashirin kenan to shi babban cikinsu da ya ta sai ya sa mutala uku a ƙasa sai ya raba ma sauran naira goma goma ma bi ma anzalallahu a ga lamai hakun bi ma anzalallahu eh kun yi shiru haka saboda haka ba wai zaka abin amma dai hukunci ka sani duk yadda yake duk hukunci kar kawai ka ji na alƙalai ne kadai ko na shugabanni ne kadai ya zai a kira ka a ce yaran nan sa ido a kansu yaran nan yi kaza tsakanin iyalanka ne tsakanin makwabtanka ne tsakanin kaza tsakanin kaza a za ka yi hukunci ne wa ne hukum hun bi qist allazi hakama bi ghairi ma anzalallah duk wanda ya hukunci da abin da ba shi Allah ta'ala ya sauka ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine faɗin Allah ta'ala da yace wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda ya hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba fa’ula’ika ulaika humul kafirun to waɗannan su ne kafirai waɗannan da suke hukunci da abin da ba shi Allah ta'ala ya saukar ba waɗannan mutanen kafirai ne su ne ma kafirai to haka dole kenan mutum ya tashi tsaye ya zama na yana hukunci da abin da yake ne abin da Allah maɗaukin sarki ya saukar in mutum ya hukunci da abin da ba shi Allah maɗaukin sarki ya saukar ba to lalle ilalla ya kasance cikin kafirci a daidai nan malamai suke maganganu kamar abdullahi dan abbas shi wani kafirci eh wani kafirci muhammad al-amini shankiti yana da kyau ka duba tafsirin sana'ar du'a'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an a daidai wannan ayar waɗanda suke hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba sun kasu kashi kashi akwai wanda yake yi hukunci da ba ƙur'ani ba a matsin kawai shi ya ɗauki abin sana'a ya rasa aikin yi ne yake yi kun gane ko duk da akokan zuciyar shi ya tabbatar da wannan tsari ne na 'yan giya na 'yan taba na 'yan luwaɗi suka tsara suka kawo amma tsarin da yake gaskiya na daidai shine na musulunci wanda yake kuma ko a yau aka ce a kawo shari'ar musulunci shine wanda zai sa wannan abin ya hankaɗar da shi da kafa da kafa shi ya ɗauko ƙur'ani ya sa kaga wannan ya sha bamban da wanda yake ganin kai ai yanzu an samu ci gaba an je duniyar kwamfuta an je duniyar wata karya ne ba inda aka je ƙwarai kuwa ba ɗazu sun aljanu sun bada ba wa an nala masanar sama a fawaje da na hamuli a harasan shadidan ushu ba shine yau wani zai zo ya ya ketara ya je duniyar wata kai malam ya je da ya gama shawagi ya dawo in kana son wannan bayani ka duba adwaul bayani fi a qur'an bil qur'an cikin tafsirin surat hijiri. waɗanda suke gani yanzu ai an samu ci gaba yanzu an wuce an duk tunanin mutum saboda haka yanzu a bar mutane su yi tsarin su kawai su suka san kansu suka san halittar su kaga wannan ya zama arne kawai Allah ta'ala ya sauke الرابع الذي يدعي ilmal ghaib min duni duk wanda yake da'awar ya san ilimin gaibi koma bayan Allah madaukakin sarki ayin Allah ba da'awa bane duk wanda yake da'awar sanin ilimin gaibi ko shi ya sani ko kuma a shi bai sani ba amma malaminsa ya sani kun gane wannan ko to duk wannan dagutanci ne dalilin malam da ya faɗa dama na ce muku malam ba abin shi bashin dalili faɗin Allah ta'ala da ya ce alimul ghaibi shi Allah shi ne masanin duk abin da ke ɓoye fala yuzhiru ala ghaibi ahadan baya bayyanar da gaibinsa ga kowa illa man irtada rasulin sai kawai wanda shi ya zaɓa a cikin manzanni imana eh illa man irtada rasulin sai wanda shi Allah maɗaukin sarki ya zaɓa a cikin manzanni manzanni ko biyu ne ko dai cikin mutane ko cikin aljanu Allah a mala'iku Allah ya stafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas illa man istafa illa man rasulin fa innahu to lalle shi wannan manzan yasluku min bene da min khalfihi yana tafiya a gaba da shi da bayansa rasa dan tsaro na musamman an bahi tsaro ta yadda babu wani shaidani da zai zo ya yunkurin jirkita sakon da aka bashi shi yasa ga ma'aikin Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi da Allah madaukin sarki ya tsinkayar da shi wani abu na gaibi yayi bayanin sa yace man ya ishmin fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya yi tsawon rayuwa a cikin ku zai ga sabani mai yawa akwai shi ko babu akwai shi fa alaikum bi sunnati wa sunnatul al-khulafa ar-rashidin abu alaiha bin nawajif wani ba shi ke nuna Allah ma'aikin Allah ya san gaibi ba walau kuntu a'lamul ghaiba lastakathartu min alkhairi wa ma masani su ai ban san gaibi inda na san gaibi ai da nayi kaza nayi kaza nayi kaza haka fara da manzan Allah sallallahu wasallam ya san gaibi an dawo daga tafiya sai abin wuyan na na Aisha radiyallahu anha ya faɗi ƙasa yana faɗuwa sai raƙumin da take a kai ya gurfana a kan abin wuya din sai aka nemi abin wuya ba a gan shi ba da aka nemi abin wuya ba a gan shi ba sai aka shiga kuma sai aka busawu Wa zai wuce ko akwai mai wuciya ba mai wuciya abun wuyan na na Aisha ya faɗi kuma kaga dole a tsaya a duba shi sai aka tsaya ana dubawa aka gama duba ba a gani ba inda manzan salam ya san gaibi da sai ya ce a daga raƙumin nan mana ba gashi nan ba a daga shi mana kullura da annab da Allah da allazi tawalla kibarahu minhum ya faɗi wannan abin da ya faɗa mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace da nana Aisha neman shawara yi ya nemi shawarar Ali bin Abi Talib ya yake gani ya nemi shawarar wannan ya yake gani inda ya san gaibu da sai ce ba abin da ya faru amma sai da ayoyi suka sauka suka barranta da ita yace ulaika mubarrauna mimma yaqulun ulaika da ita na Aisha din da mahaifinta na Abubakar da shi wanda take aura sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam mubarrauna mimma yaqulun abubuwa ga sunan bila adana suke nuna cewa Eh? gashi na yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fi ma anta min zikraha ila rabbika muntaha inna ma anta munziru man yakhshaha kawai to sai mutum ya dinga zuwa ta cewar manzo Allah ya san gaibi manzo saboda ya dosana shehin shi ya san gaibi ne ai dai hayaniya da ake ta yi kan maulidi kan maulidi saboda dosana maulidin shehunansu ne shi yasa to dole a yi kokari a baima na manzan Allah kariya kuma in sifika tana kai maka gida da ake yi za ka je a maulidin manzan Allah sallam din da aka ce wai shi ake yi sai ka ji tarihin wani ake bayarwa sai ka ji wani da ba maulidin nashi to dama tsantaccen mage ai ba ta mage Allah ta'ala ya ce wa indahu mafatihul ghaibi ga Allah ta'ala kada yake mabudayya na gaibi la ya'lamuha illahu babu wanda ya san su sai shi wa ya'lamu shi Allah madaukin sarki yana da cikakkiyar masaniyar mafil barri duk abin da ke tudun ƙasa wal bahri da duk abin da ke cikin teku daman zurf din kenan ai abin da ke tudun ƙasa shin a cikin ƙasa yake ƙurgunguma ne menene menene duk gashi nan dai da wanda ke ciki da wanda ke kasa, wani lokacin sai in za ka haƙa rijiya sai ka haƙa ta zuwa idan zuwa gwiwa ko wajen kama sai ka samu wani kwaro can lukui-lukui hankali shi kwance sai da ka zo makata mai da hankali Allah cin shi da san shi yana karkashin kulawa Allah madauki yana sane da shi ka duba halittun da ke ruwa kifi shi aka fi sai da an ce ruwa kawai kifi mutum yake gani baya tunanin dubin dubatin ma'adanai baya tunanin adadin man fetur ɗin da ake tsuntsowa daga cikin teku duk Allah ta'ala ya san shi wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganyen bishiya da yake faduwa ƙasa ka duba ga guguwa da ake fa kago sun ana guguwa ya ba magana eh, ganye ɗaya ko biyu ratatata za ka ji malam ko masu kaɗan mangoro suna kaɗan mangoro ƙwararrun malam ka ji kafin asuba kafin gari waye sai riga sun kaɗe bishiyoyi kaza uku hudu biyar shida misali to amma duk ganye gaba ɗaya da ya faɗi ubangiji Allah madaukin sarki ya san faɗuwa shi wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha sai ya sani wala habatin fi zulmatil ardi babu wata ƙasa kwaya da ke cikin duhun ƙasa wala rutabin babu wani abin da yake ɗanye duk wani abin da ka san shi ɗanye wala yabisin ko wani abin da yake ƙeƙasashe busasshe illa fi kitabin mubin face bayanin sa yana cikin littafi bayani shine al-mafuf al-khamis na biyar alladhi yu'badu min dunillahi wa huwa radun bil ibada shine duk wanda ake bauta ma koma bayan Allah ta'ala ya yadda da bautar to me bambancin wannan na biyar da na farko na farko a shaytanu da'i ila ibadati ghairillah shaitani da ke kiran abu a bauta ma wani Allah ba lallai? shi ba kawai bude fatakar shi a yi shirka a bayan ƙasa to wannan na biyar allazi yu'badu min dunillah duk wanda ake bauta ma koma bayan Allah wa huwa bil'ibada bil ibada yana wanda iya dada bautar to shi ma ya zama dagutu wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin shi fadin Allah ta'ala da yace wa man yaqul minhum inni ilahu min duni duk wanda ya faɗa daga cikin su yace shi abun bauta ne kuma bayan Allah fa zalika najzihi jahannam to wannan zamu sakan ka mishi da jahannama Allah ya sauke kadhalika najzi zalimin haka muke sakan kama azzalimai insana la الإنسان لا يصير مؤمنا بالله bi بالكفر wa dalilu قوله ta'ala. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين أبي جهل والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له إيه؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل يتشي وعلم يا كي أنوا كسني أن الإنسان للي متن ما تكون مجي لا يصير مؤمنا بالله baya kasancewa wanda ya yi imani da Allah illa bil kufur bi taghut sai fa ya kafirce ma taghut amma wai mutane kawai a basu su yi aikin su kai naka su yi nasu ba tare da an nuna musu barna ba ce ba tare da ka kyamaci abin ka ba a zuciya ka ba tare da ka ji akan bata suke ba kawai ka basu kawai duk ɗaya ne ai ka san bai ba wa dalilu qawlu ta'ala dalili shine faɗin Allah ta'ala da yace ce ya ce faman ya kafar bi tagut duk wanda ya kafarce ma tagutu wa yu'min billahi yayi imani da Allah to wannan faqad saka haƙiƙa yayi ruku bil urwatul ufqa da igiya mai ƙarfin gaske lan fisama laha kwata kwata babu tsinkewa igiya ba za ta tsinkewa wallahu sami'un alim Allah sami'un mai ji ne alimun kuma masani ne farkon ayar shi ne faɗin Allah ta'ala da ya ce la ikra fi din qad bayyana rushdu min al-ghay faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa isa muhammad bin abdullah ya ce ar-rushdu da ya ce qad tabayyana rushdu min al-ghay yanzu mun samu ar-rushdu mun samu kuma al-ghay to mecece ar-rushdu kuma mecece al-ghay ar-rushdu abinda ake nufi da shari'a dinu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine shari'a kenan duk wanda ba shi ba duk yadda za a ba shi falala ba shari'a ba ne walghayu abin da ke amsa sunan bata dinu abi jahal shine addinin abu jahal da waɗanda suke ta baima wannan addinin ruwa suke ta mishi noma yake ta ƙara girma su gargajiya su waye su waye suna fes ne su waye duk wani tsarin da ya saba mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine dinu abu jahal duk wani tsari da ya saba mana manzan Allah sallallahu alaihi sallama sunan shi dinu abu jahal wal urwatul wufqa abinda ake nufi kuma da igiya mai karfi shahadatu Allah ilaha illallah shine shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah wahiya ita ko wannan shaidawar mutadamminatun linnafi wal isbat ta kunshi annafayu korewa ta kuma kunshi al isbat annafayu shine la ilaha la ilaha shine annafayu al isbat shine illallah ta kunshi abubuwa nawa kenan guda biyu shi yasa malam yace tanfi jami'a anwal ibadati an ghairi Allah ta'ala tana kore dukkan nau'ukan ibada tana kora dukkan nau'ukan ibada da aka yi ma wani Allah maɗaukin sarki cewar ba ibada ba ce wa kaga shine ma'anar la kenan tana tabbatar jami'a anwa'il ibada dukkan nau'ukan ibada kulliha baki daya lillahi wahda ga Allah shi shi kadai la sharika ba shi da abokin tarayya alhamdulillah Allah ta'ala ya jikan Muhammad bin Abdul Wahab Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya jikan shi da gafara Allah ya hasa kabarinsa Allah ta'ala ya kyautata sa Allah ya amfanar da mu abin da ya bari Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tafarkin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tafarkinsa subhanakallahumma bihamdika an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan shine ma'anar tawhid